daga nan tehran radio voh hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله sauraro kun kamo radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushtaba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ta ita ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abuwan mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su sai shirin nan na muryoyin masu sauraro sai a ji duniyar mu a yau mu koyi farisanci sannan mu karkare da afirka yau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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya yanzu ga labarin duniya da ɗumi su. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. shugaban hukumar iaea e ya ce duk wani hari akan cibiyoyin nukiliya a duniya ya saba wa doka a najeriya kowa gwamnonin pdp sun janye karar kalubalantar zaben tinubu sannan za ku ji cewa hukumar leƙen asirin birtaniya ta ce sojojin rasha suna samun nasara a bakhmut yanzu kuma ga cikakkun labaran daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa rafael grossi ya tabbatar da cewa duk wani hari ko matakin soji akan cibiyoyin nukiliya a duniya abu ne da ya saba wa doka grossi ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai a jiya asabar a birnin tehran yayin da yake ansa tambaya kan gazawar hukumar na yin allah wadai da duk wata barazana da ake wa cibiyar nukiliyar ƙasar iran ya ce dole ne a raba batutuwa biyu na farko a halin yanzu muna fuskantar barazana a cikin cibiyoyin nukiliya a ukraine ciki hadda tashar zaporozhia wanda ke tunatar da mu game da abubuwan da suka faru a baya masu raɗaɗi yana jaddada cewa akwai matsayi mai kyau ba kawai ga hukumar iaea e ba har ma ga al'ummar duniya wajen yin allah wade da duk wata barazana ga cibiyoyi da wuraren nukiliya a duniya kuma an yi allah wade da shi a tarukar hukumar ya kamata a lura da cewa rasha ta yi gargadi a lokaci fiye da daya da mai da shirin kai hari a tashar makamashi na nukiliya ta zaporozhia da sojojin ukraine suke yi a watan da ya gabata ma dai daraktan hukumar rosatom na kasar rasha alexei lekhachev ya bayyana shirin rasha na aiwatar da yunkurin da daraktan hukumar makamashin nukiliya ta duniya rafael gorosi ya yi game da wato ayyana wani yanki mai aminci a kusa da tashar zaporozhia gwamnonin jihohi bakwai da ke karkashin ikon gwamnonin jihohin pdp mai adawa sun dakatar da karar da suka shigar na neman kotun koli ta sake duba sakamakon zaben ranar 25 ga watan fabrairu a tarayyar najeriya gwamnonin jihohin adamawa da akwa ibon da bayelsa da delta da kuma ido har ilawa da kuma taraba da kuma sokoto sun maka gwamnatin tarayya kara a kotun koli kan zaben shugaban kasa da 'yan majalisar tarayya da aka yi a ranar 25 ga watan fabrairu na shekara ta 2023 manya-manyan lauyoyin jihohin sun shigar da kara ne suka kuma buƙaci kotun koli ta sa baki a zaben da aka kammala sun kuma yi da'awar su ne a kan yiwuwar taɓarɓarewar zaman lafiya na jama'a da rashin biyayyar jama'ar ƙasar tasu ta ƙalubalancin ayyana bola tinubu dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar apc a matsayin zaɓaɓɓen shugaban kasa amma mike ozekhom babban lauyan najeriya wanda ya shigar da karar a madadin jihohin bakwai ya shigar da karar ne a ranar juma'a a cikin wani sakon da ya aike wa manema labarai lauya ozekhom ya bayyana cewa an shigar da karar ne a lokacin da aka yi kurakurai da hannu a wajen tattara sakamakon zaɓe wanda ya saba wa bayyanannen tanadin dokokin zaɓe na inec tun bayan kammala zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya a tarayyar najeriya ƙungiyoyi da wasu ɗaiɗaikun mutane suka fara sukar hukumar zaɓe kan yadda zaɓen ya gudana wata ƙungiyar haɗa kan ƙasa da zaman lafiya ta buƙaci hukumar zaɓe mai zaman kanta inec ta fito ta yi wa 'yan najeriya gamsasshen bayani kan abin da ya faru a ranar asabar jaridar daily trust ta najeriya ta bayar da rahoton cewa ƙungiyar ta kunshi fitattun 'yan najeriya da suka hada da tsoffin gwamnoni tsoffin ministoci membobin majalisar tarayya masu ci da wa'anda suka sauka shugabanni matasa da sauransu bayan wani taro da suka gudanar a abuja ƙungiyar ta ce akwai buƙatar inec ta sanar da 'yan najeriya komai domin gujewa maimaita abin da ya faru a zaben da ya gabata a ranar 11 ga watan maris mai zuwa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta ce hukumar leƙen asirin soja ta kasar birtaniya ta sanar da ci gaban sojojin rasha da hukumar tsaro ta waga a yankunan arewacin bahmut tare da yin magana game da mawuyacin halin da ake ciki a filin hukumar leƙen asirin sojin birtaniya ta sanar a jiya asabar kan cewa sojojin ukraine a bakhmut da ke gabacin kasar ukraine na fuskantar matsin lamba yayin da ake gwabza fada a cikin birnin da kuma kewayensa da asirin sojojin birtaniya ya kara da cewa hanyoyin kai kaya da ukraine ke amfani da su na kara tsugewa ya yi nuni da cewa dakaru na yau da kullum na rasha da sojojin waga sun sami ci gaba a yankunan arewacin bakhmut kuma leƙen asirin sojojin birtaniya ya ba da rahoton cewa ukraine na ƙarfafa yankin da manyan rundunoni kuma a cikin sa'o'i 36 da suka gabata an lalata manyan gadoji biyu a bakhmut a ranar juma'a da ta gabata ce dai kwamandan dakarun waga da ke ɗauke da makamai a rasha yevgeny prigozin ya sanar da cewa dakarunsa sun kewaye kusan ɗaukacin birnin bakhmut inda a hali yanzu faɗan ya fi karkata ga gabacin ukraine farashin mai na ƙasa da ƙasa ya sami koma baya bayan da aka sami labarin cewa jami'an masarautar haɗaɗɗen daular larabawa na gudanar da tattaunawa cikin gida game da yiwuwan ficewar ƙasar daga ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta opec jaridar wall street journal ta rubuta cewa jami'an masarautar da bata bayyana sunayensu ba suna cewa uae na gudanar da tattaunawa cikin gida game da yiwuwan ficewa daga kungiyar opec wannan shawarar za ta girgiza kungiyar tare da karya logon tasirinta a kasuwannin mai na duniya da karfe 2.25 agogon gmt ne farashin danyen man fetur na brent da za a karba a watan mayu ya faɗi da kashi 2.1 cikin 100 inda ya kai farashin dala amurka 82.97 a bisa kowane ganga da kuma kwangilan danyen man fetur na west texas intermediate da za a karba a watan afrilu wanda ya fadi da 2.25 cikin 100 wanda aka sayar da shi a kan dala amurka 76.4 saboda shiga cikin kungiyar opec an tilastawa kasar uae samar da mai mafi karanci kan abin da za ta iya haƙowa wanda ke cutar da kuɗaɗen shigar mai ga ƙasar a cewar hukumomin ƙasar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan tuma da masu sauraro sai ku gyara zama domin aji shirin nan na murai masu sauraro Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa BOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. malami na farko suka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio biyu ta Hausa ta Faran mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar ta ne kasar Gambia. Zan gaida yan uwa da anannan arziki da kuma karshen mako da farko ina gaida shugaban wannan shiri Hassan Barka ina jingina mishi ina mishi fatan alkhairi. Ina gaida abokina Lawali Ibrahim Lawal Cediya ina gaida Salisu Abu a mazaunin kasar Gambia ina gaida Harashi a mazaunin kasar Burkina Faso ina gaida Nayus musa ɗan turawa mazaunin ƙasar burkina faso yana gaida abokina salele alhaji ino mazaunin ƙasar senegal yana gaida rabu'u muhammadu mazaunin ƙasar ghana yana gaida abokina abbas mazaunin ƙasar togo ah, da farko yana gaida dukkan wanda ke cikin wannan gida mai taron albarka daga ni dan uku sa'adu isa kudin nijar jihar ta mazaunin ƙasar gambia na gode biyu hausa a tashi lafiya salamu alaikum biyu hausa jamhuriyar musulunci ta iran mai magana idi kore daga nan jihar da a mai rame tuareg za mu shiga gashe gashe na karshen mako farko ina gaida shugaba hassan barka akwai abdulmana a mai rame tuareg akwai dj alistu akwai dj baba isa akwai mamman sani umaru fadar fage akwai mai rigijiran agwa lawal dan madan tuda agwa akwai ɗayar mai kwamfuta mai yama lokar gama. akwai tsoho mai albarka akwai muhammadu dan bare shugaba na fada mazajen daga akwai sanusu madatai akwai baba gambo garin timniya akwai isu madatai akwai dozman tak kasimoto dan kabu-kabu akwai shugaba raba mai aski ina ma kowa fatan alheri mai magana idi ko daga jihar da a mai ran mituwa. Assalamu alaikum suna na gwani launa da kamar nasu ku bayan dama da sakon da shiga shi na zuwa yan ba, da abokan arziki kamar irin su man Sani shirmo. ina gaida kai alkasin Agadas ina da kai alkasin Baba Baba ya Gambo Baba ya Ganke ina da kai Bula Makandiwar Bukar ina da kai Bula saddi ina da kai ba wato Abdullahi ba Arna saddi ina da kai kuma Muhammad Dini Tansuwa ina da kai Kitangana Alhaji Maduwa Tamargol ina da kai Alhaji Kaka Gursuma Damasak ina da. gaida wato alhaji kaka wato mai yadi ina gaida ka wato kaka alhaji gursuma da masak ina gaida ka wato muhammad dan bare bari tsoho mai albarka wani sani ta kai baban gidan fajewa suleiman dan fulani ta kai awwal yamjali ta kai wato inuwa yunus ta kai ina gaida ka amir mai gidan gulo ta kai ba zan manta da kai ba abdullahi Haski game da ina gaida ka wato baban na mai shago game da musa hadirin asba da magaram kai da dukkan wani annabi bai sunansa ba ina gaida shi mai gaida kuwa to wani lawan ali da madan fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari bari shugaban na fara mazajin daga jami'ai nijar don gaisuwa da fata alheri zuwa ga madugo uban tahiya hasan barka akwai shugaba na kwamiti na masu kira da shugabai akwai bas president kenshi akwai tsoho mai albarka akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai nazibi ibrahim akwai ilis akwai alkasum akwai kabiru dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi tsohon mai dubin albarka dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka kai da fami yakinka akwai abokina na kaina kanina kuma alhaji rabe dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai gwani lawan dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai sarkin aiki din na kasa dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi zuwa ga resu akwai alfa b akwai alkasum duka inda suke kwamiti na masu kira da shurare dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga reshi malami abokin tahiya assalamu alaikum gidan radiyon Zamburi musulunci gidan radiyo mai albarka a ah, barka da wannan sahiya ta juma alherin da ke cikin ubangiji allah gama mu da shishirin da ke cikin ubangiji allah kare musulmi al'umma da yanke annabi amma da farko ina gari jagoran shirin hassan barka da shi da abokan aiki shi kuma nan wajen ina komo gida ina gaida ibrahim shushara na garin katage da mutanen bararaka da mutanen garin zandar ina gaida yan uwa da abokan arziki na ina komo agras ina gaida alkasim kuma ina gaida alkasim babu liman ina gaida yan uwa da abokan arziki kowa ina mashi fatan alheri wanda ke kasashen waje dukkan ina gaida su gurub gurub wannan dukkan na nigeria da na niger da na libya da duk gare mutane wanda suke cikin wannan gurbi na musu fatan alheri Allah sa mu juma'a ya albarka Allah bar Qur'ani salamu alaikum assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Siraj Haruna wanda aka sani da Letoro a damagaram jamhuriyar Niger bon zan yi sakon nan gashe gashe na karshen mako asan barka ina ma fatan alkhairi da kai da ma'aikatan ku na radio Iran kuma ba zan manta da isu madattai sanushi garin madattai asiyan garin kada mutar a wasge akwai tasu unguwa tudu da magaram isa musa Musa a Niyamai akwai kuma abokina Alkasim Agaras akwai Ilyas Shima Agaras kuma ba zan manta da Kadoro Diga ga dan mutanen Warshe Tahir M Tahir Jambulo Kano Najeriya Musa Hadaran Asuba Kashe Mai Sauko Umar Taku Umar Bagin Birji dukansu anan da magaran Ujan Kure Nijar akwai Abdulaziz Firezi Ungo Share zauna Alhaji Lawole Tati gidan Madara akwai Dare Dan Fulani Haji Dan Fulani dukansu anan Kuran Daga da magaran kuma ba zan manta da Isu Zomo wanda yake Soraz ina mai fatan alkhairi Abdullahi Barandawo wanda yake nan a ma jamilu ustaz wanda yake nan a damagaram ya eh, kuma ba zan manta da kowa da kowa kowa dukkan masu sauraron cikin wannan gida mai tarin albarka sunana siraja haruna wanda aka sani da letoro a jan jamhuriyar nijar To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma ga duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne akan girgizar siyasa da ta biyo bayan girgizar kasar da aka yi a kasar syria da fatan za ku kasance tare da mu domin jin bangare na farko na wannan shirin kasar da ta faru a ranar shida ga watan fabrairu ta yi sanadiyar mutuwar dubban mutane a kasashen siriya da turkiya hakanan kuma wasu dubun dubatar suka jikata kamar yadda kuma wannan girgizar kasar ta raba mutane masu yawan gaske da muhallinsu to tare da cewa ana iya ɗora girman wannan girgizar kasar a kan ma'aunin Richter da daraja 7.8. Sai dai girgizar siyasa da take faruwa a wannan yankin ta fi ƙarfin a ta a kan wani ma'auni irin wannan. Za a iya ganin sa a fili idan aka yi dubi a kan yankunan Halab, Hasaka, Rikka da Idlib da wasunsu a ƙasar Siriya. idan aka kwatanta da waɗannan yankunan suke gabanin shekara ta 2011 da kuma yanzu shekara ta 2023 za a iya fahimtar girman girgizar da ta shafi waɗannan yankunan ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai a waɗannan yankunan sun riƙa aikata umarnin da iyayen gidansu suka ba su yin barna da ƙoƙarin dara ƙasa gida biyu da laifuka a kan bil'adama mutane kusan dubu biyar ne suka rasa rayukansu da sanadiyar girgizar ƙasar syria saboda ƙasar tana kan layin girgizar ƙasa amma barnar da waɗannan masu ɗauke da makamai suka yi da rayukan da suka kashe sun haura waɗanda girgizar ƙasar ta kashe sun kuma rusa gidaje da cibiyoyi masu amfani ga al'umma fiye da waɗanda girgizar ƙasar ta yi dukkanin masu hannu wajen yin barna a syria daga masu aiwatarwa a ƙasa da waɗanda suka aiko su daga waje haramtacce ƙasar isra'ila amurka turawa da wasu ƙasashen larabawa sun yi taro a saida kamar yadda tsohon firaministan ƙasar qatar ya taɓa ambatawa. inda suka cimma matsaya a kan yadda za su rusa ƙasar ta siriya shugaban majalisar dokokin ƙasar algeria yana daga cikin waɗanda suka bayyana azamarsu da aniyarsu ta ganin cewa bayan wannan girgizar ƙasar sun ɗinke barakar da ta faru a tsakanin larabawa da siriya dama dai idan za a tunawa tun da ƙasar siriya ta fada cikin rikici da yakin basasar da aka kallafa mata a shekara ta 2011 ƙasa algeria ta daga cikin wace ta yi ƙoƙarin ganin cewa ba a nesanta ta daga abin da ya shafi halartar tarukan ƙasashen larabawa ba sai dai hakan ba ta faru ba saboda waɗanda suka fita tasiri a cikin ƙungiyar sun shige gaba wajen ganin cewa sai an nesanta syria to amurka dai ta ɗauki matakai a kan siriya da suka hada da ƙaƙaba mata takunkumai masu wato nauyin gaske daga cikin waɗannan takunkuman da akwai wani takunkumi da amurkan ta baiwa sunan caesar wanda manufarsa shine haddasa tarnaki na tattalin arziki ga siriya da ga kan gwamnati da kuma al'ummarta yana nufin karya ƙashin bayan ƙungiyoyin gwagwarmaya da siriya take a matsayin bangon da suke jingina da ita hatta bayan faruwar girgizar ƙasar siriya ƙasashen da suke adawa da ita bisa jagorancin amurka ba su sauya taken da suke bayarwa ba sun ci gaba da wato makur tattalin arzikin wannan kasar domin su durkusa da ita bugu da ƙari wakilin amurka a hukumar hana yaduwar muggan makamai masu guba joseph monso ya furta cewa kulla alaka da ƙasar syria abu ne da aka shata wajen layi wato ba za su bari wata ƙasa ta karaci gwamnatin damascus ba a daidai wannan lokaci da ake da bukatuwa da a kai wa kasar agaji kuma rahotannin da suke fitowa daga amurka suna nuni da cewa amurkan tana son a ci gaba da aiki da takunkuman da ta kakaba wa kasar ta syria duk da cewa kasar tana da bukatuwa da a kai mata kayan agajin gaggawa saboda ceto da rayuka da kuma bawa waɗanda girgizar ƙasar ta rutsa da su mafaka. rahotannin kuma sun ambaci cewa adadin mutanen da suka rasa rayukansu a cikin kasashen na siriya turkiya sun haura dubu sittin a cikin turkiya dai ana ambatan mutane kusan dubu hamsin ne yayin da a cikin siriya ake maganan dubu biyar ko fiye da haka kuma har lokacin da aka tattara waɗannan alƙaluman ana ci gaba da gano wasu gawaki. waɗanda suka jikata a cikin ƙasar turkiya kaɗai sun kai 120 wasu dubban gidaje kuma sun zube a ƙasa watakila rabon da a ga girgizar ƙasa a wannan yanki da ta yi barna irin wannan tun wacce faru a masar a ranar 12 ga watan oktoba na shekara ta 1992 wacce ta kashe mutane tun kamar yadda ma'aikatar kiwon lafiya ta waccan kasar ta sanar tare da cewa kasashen duniya sun shiga sun yi uwa da makarbiya wajen ceton mutanen da girgizar kasar ta rutsa da su a turkiya sannan kuma ita kanta turkiyan ta yi bajimin kokari amma duk da haka al'ummar kasar ba su gamsu da yadda gwamnatin Rajab tsaye Erdogan ta gudanar da ayyukan nata ba. 'yan hamayar siyasa sun ce gwamnatin urdugan ta yi jinkiri wajen bai wa sojoji umarni da su shiga cikin aikin agajin hakanan kuma kafafen watsa labarun sadaka yin magana a kan yadda cin hanci da rashawa ya ma mai harkar kiwon lafiya a kasar wasu kuma suna zargin masu harkar gine-gine da cin hanci da rashawa da hakan ya sa ba su gine-ginen kirki za su iya jurewa girgizar ƙasa ba a dalilin haka ne gwamnatin ƙasar ta ba da umarnin kama dubban waɗanda suke da hannu ko wajen yin kwangila ta gini da waɗanda kuma suke da hannu wajen amincewa da yi gine-ginen da ba su cika sharuɗa da ƙa'idojin da ake bukata ba na gine-gine da za su iya jurewa girgizar ƙasa. abu ne ko da yake a fili cewa duniya ta yi ci gaban da za a iya rage asarar da ta faru daga girgizar ƙasa saboda gine-ginen da za a iya yi waɗanda za su iya jure wannan girgizar sai dai duk da haka wasu suna ganin cewa abin da ya kamata a mai da hankali a daidai wannan lokacin kafin a isa ga wato hukunta masu laifi shine waɗanda aka ceto ɗin a ba su lafiya wato a ba su magunguna da duk abubuwan da sai da buƙatuwa da su domin a kula da lafiyarsu su kuma waɗanda gidajensu suka rushe a yi ƙoƙari a saman musu mafaka idan muka dawo kan alaka take tsakanin siriya da ƙasashen larabawan za mu ga cewa a tsakaninsu wato tun farkon girgizar hankalinsu ya fi komawa ne kan turkiya fiye da ita kanta siriya baya ga kasashen turai da suke da kawance na kudda kudda kasar turkiya da suka kai mata dauki mafi yawancin kasashen larabawa ma na wannan yankin sun yi haka waɗanda daga cikinsu suka mayar da hankali akan siriya 'yan kaɗan ne a tashin farko kamar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana cikin waɗanda suka kaiwa wa wannan ƙasar ta siriya ɗauki tun da fari sai kuma ƙasar algeria daga nahiyar afirka wacce za a iya cewa jirgin ta nema na farko wanda ya fara sauka a damascus bayan wannan girgizar ƙasa to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin mu ƙwararre ne a fitowa ta gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya domin yin dubi a kan girgizar siyasar da wannan girgizar ƙasar ta haifar dai kafin mu karkar ban kwana da kuma na gata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. abin da ke biye shine shirin nan na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Inda da da Allah Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na saba'in. A yau dai Muhammadu yana da niyyar zuwa wani ofishin jakadanci da ke nan cikin birnin Tehran. Ya ɗauki wata motar tasi inda suka haɗu da cunkoso akan manyan tituna da ke cikin birnin Tehran. ya kuma ga wasu mutane suna fitowa daga cikin wani katafaren gini wanda daga bisani ya tambayi wannan direba ko menene yake shaida musu cewa wata babbar majami'a ce da mabiya addinin kirsa suke zuwa domin gudanar da ayyukan ibada a kowace rana ta lahadi to sai kasance tare da mu a cikin shirin domin aji yadda ta kaya tsakanin muhammadu da kuma direban tasi to amma kafin wani lokaci sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. اینجا nan. kelisa majami'a. یک شنبه رانر لهدی یک ranakun lahadi. ambrose. yau. on ho me su suna zuwa. masihi. mabiyan addinin kirista. masihiho. mabiya addinin kirista. فکر تنانی من فکر می کردم نی چه اینا تنانن فقط کوی مسلمان مسلمی مسلمان ها مسلمی مسلمان های ایران مسلمان ایران زندگی رایوا زندگی می کنند سنا رایوا در تهران ابرنن تهران یهودی به یهودی یهودی ها یهوداوا Zartoshti. Mabiyin addinin Zartosh. Zartoshti ha. Mabiya addinin Zartosh. Rosti. Da gaske. Kodam. Wani. Shahr. Birni. Shahr ha. Birane. یزد برنن یزد کرمان برنن کرمان اسفهان برنن اسفهان ارومیه برنن ارومیه شیراز برنن شیراز چطور؟ یا یا درست است؟ هکنی؟ البته کوده یکی تعداد عددی کم کدن فقط کوی شیعه مبین مذهب شیعه شیعه ها هستند مبیا مذهب شیعه بیشتر مفی یوا بیشتر آنها ما یوان سو سونی مبین مذهب سنه سونی ها مبیا مذهب سنه مختلف دبن دبن دوست ابوکی آنها دوست هستند سو ابوکینی ما هستیم مو مکی ایران قصر ایران ایرانی نه ایران مجلس مجلسه نماینده وکیلی آنها دارند سو سنادا همه دوکا گروه گروه ها ƙungiyoyi din addini dini na addini To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammadu da kuma direban da yake dauke da shi a cikin motar tasi inda muhammad ya fara tambayan wannan direba da cewa اینجا کلیسا است؟ بله اینجا کلیساست امروز یک شنبه است مسیحی های تهران یک شنبه ها به اینجا می آیند فکر می کردم در تهران فقط مسلمان ها زندگی می کنند نه در تهران علاوه بر مسلمان ها مسیحی ها یهودی ها و زرتشتی ها هم زندگی می کنند راستی زرتشتی ها در کدام شهرهای ایران زندگی می کنند؟ در یزد، کرمان، اصفهان و تهران مسیحی ها چطور؟ آنها در کدام شهرها زندگی می کنند؟ مسیحی ها در تهران، اصفهان و ارومیه زندگی می کنند. یهودی ها هم در تهران هستند؟ درست است؟ بله، در تهران و شیراز. البته تعداد آنها کم است. مسلمان های ایران فقط شیعه هستند؟ نه بیشتر آنها شیعه هستند اما سنی ها هم در شهرهای مختلف ایران زندگی می کنند مسیحی ها زرتشتی ها و یهودی ها با مسلمان ها دوست هستند؟ بله همه ما ایرانی و دوست هستیم آنها در مجلس هم نماینده دارند؟ بله همه گروه های دینی ایران در مجلس نماینده دارند To madala yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tare da fassarata a cikin harshen Hausa. اینجا کلیسا است؟ انان مجامع چه؟ بله اینجا کلیساست امروز یک شنبه است مسیحی های تهران یک شنبه ها به اینجا می آیند ای نم مجامع چه؟ یو رانر لحد چی؟ ما بیا ادینین چی دکی برنن تهران رانکون لحدی سنا فکر می کردم در تهران فقط مسلمان ها زندگی می کنند نیده این اینا تنانن تهران مسلمین نه نه در تهران علاوه بر مسلمان ها مسیحی ها یهودی ها و زرتشتی ها هم زندگی می کنند. a birnin Tehran game da musulmi akwai kirisoci da Yahudawa da mabiya addinin Zartush masu na rayuwa tare. Rosti, Zartushti ha dar kudam shahar Iran zindegi mi konand? Da gaske, a waɗanne garuruwa ne na Iran mabiya addinin Zartush suke rayuwa. Dar yazd کرمان، اسفهان و تهران اگر روان یزد، کرمان، اسفهان، دکومه تهران مسیحی ها چطور؟ آنها در کدام شهرها زندگی می کنند؟ ما بیا ادین چیپا یا سو او دنی گروه سکی رایوه مسیحی ها در تهران، اصفهان و ارومیه زندگی می کنند. مبیا ادینین کریستانچی سنا رایوا ا تهران، اصفهان و ارومیه. یهودی ها هم در تهران هستند درست است؟ یهودا واپا سنا رایوا ابرنن تهران هکنه؟ بله در تهران و شیراز البته تعداد آنها کم است ای akwai سو، a تهران، Tehran شیراز. شیراز Shiraz, ko da سو adadinsu مسلمان های ایران فقط شیعه هستند؟ مسلمین قصر ایران مبیا مذهبر شیعه نه کوی؟ نه بیشتر آنها شیعه هستند اما سنی ها هم در شهرهای مختلف ایران زندگی می کنند آآ مپی سودی، ما بیا مذهب شیعه نی اما مبیا مذهب سنه ما سنا رایوا روا دبن دبن نه ایران مسیحی ها زرتشتی ها و یهودی ها با مسلمان ها دوست هستند؟ mabiya addinin kiristanci da addinin zartosh da yahudawa su abokai ne tare da musulmi بله همه ما ایرانی و دوست هستیم ای دکمو ایرانیاوا ابوکن جونانی آنها در مجلس هم نماینده دارند سو سندا وکیلی a majalisa bale hame guruhaye dini iran dar majlis namayande darand i dukkanin kungiyoyin addini a iran suna da wakili a majalisa to madalla to jama'a masu saboda karancin lokacin da muke da shi a nan ma kawo kashin shirin namu ne yau to kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji su a cikin shirin da waɗanda suka dafa wajen ɗaukar shirin a fefe ni abdullahi salo ka tsana muku fata alheri a tarbe mu a mako na gaba ma sauraro ga shirin afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar mu a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun yadda mahukuntan Somaliya suka karbi tallafin makamai daga ƙasar Amurka ce da kuma taimakon wasu ƙasashe biyar wajen yaƙar yakar kungiyar ta'addanci ta alshababul mujahidin ta kasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ma'aikatar tsaron ƙasar somaliya ta samu wani kaso na taimakon sojin amurka domin tallafa wa sojojinta a yakin da suke yi da kungiyar ta'addanci ta alshababul mujahidin yayin da ƙasashe biyar ciki har da amurka suka nuna goyon bayan su ga gwamnatin ta somaliya wajen yakar kungiyoyi masu ɗauke da makamai a cewar kamfanin dillancin labaran somaliya filin jirgin saman birnin magadishu ya karbi bakoncin wani jirgin saman sojin amurka amurka da ke dauke da kayayyakin aikin soji don tallafawa sojojin somaliya a fagen yaƙi da ta'addanci a yayin wani taron manema labarai a filin jirgin saman birnin na somaliya shugaban ofishin jakadancin amurka a birnin magadishu fadar mulkin kasar ta somaliya tim trinkel ya bayyana cewa manufar wannan jigilar kayayyaki ita ce tallafawa sojojin somaliya a yakin da suke yi da mayakan kungiyar al-shabab kuma suna alfahari da hakan wajen kasancewa tare da abokansu a nashi bangaren ministan tsaron somaliya abdulkadir muhammad nur ya ce kasarsa ta samu waɗannan makamai ne domin tunkarar waɗanda ya bayyana a matsayin 'yan ta'adda a tsawon watanni dakarun gwamnatin somaliya na ci gaba da kai hare-haren soji tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin ƙabilu masu ɗauke da makamai kan ƙungiyar al-shabab inda suka sanar da kashe ɗaruruwan mayakan na ƙungiyar tare da 'yantar da yankuna da dama daga mamayar 'yan ta'addan ƙungiyar kungiyar ta al-shabab kuma ma'aikatar harkokin wajen kasar ta amurka ta sanar da cewa za ta bayar da tukuici dalar amurka miliyan biyar ga duk wanda ya bayar da bayanan da ya kai ga kama jami'i kuma kakakin kungiyar alshabab shabab ali muhammad ragi a halin da ake ciki kuma wata sanarwar haɗin gwiwa da gwamnatocin ƙasashen qatar somaliya turkiya haɗaɗɗiyar daular larabawa da birtaniya da kuma amurka suka fitar ta ya bayyana cewa bangarorin na goyon bayan mayar da hankali da gwamnatin somaliya ta yi wajen yaƙi da ta'addanci kuma sun amince da tabbatar da isar da kayayyakin agaji da kwanciyar hankali a yankunan da gwamnati ta kwato daga hannun 'yan ta'adda kamar yadda sanarwar ta bayyana waɗannan tawagar ƙasashe sun kuma goyi bayan ƙoƙarin da majalisar ba da shawara ta ƙasar somaliya ta yi wajen inganta yanayin sulhu a siyasance da kuma kammala kundin tsarin mulkin ƙasar hakanan kuma sun amince da ci gaba da aiki tare da batun gudanar da zaman taro a birnin doha na ƙasar qatar cikin watanni uku masu zuwa don tantance ci gaban da aka samu a ɓangarorin yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar ta somaliya somaliya ana ta bangaren ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa wakilan gwamnatocin shida sun yi taro inda suka bayyana damuwarsu game da rikicin da ake fama da shi a birnin las anot da kewaye wani gari da ake takaddama a kai a somaliland a arewacin kasar wadda ita ce jamhuriya da aka ayyana ba tare da wani bangare ba sanarwar ta ce abokan haɗin gwiwa sun bayyana damuwarsu game da rikicin da ke faruwa sun kuma yi kira ga dukkanin bangarorin da su mutunta yarjejeniyar tsagaita bude wuta da warware rikicin da ba da damar gudanar da ayyukan jin kai ba tare da cikas ba da kuma shiga tattaunawa mai ma'ana da lumana hakika mahukuntan somaliya da sauran kasashen da suke makwabtaka da kasar sun yi alkawarin ɗaukar mataki na ƙarshe kan ƙungiyar al yayin wani zaman taron koli da suka gudanar a babban birnin kasar mogadishu a cikin wata sanarwa da shugabannin suka fitar bayan zaman taron sun amince da ɗaukar matakin ƙarshe na gudanar da ayyukan haɗin gwiwa a yankunan da har yanzu suke hannun 'yan ta'adda domin kwato ɗaukacin ƙasar somaliya daga mamayar mayakan alshabab a gefe guda kuma an ƙaddamar da wani taron koli na tsaro da ya haɗa da shugabannin ƙasashen somaliya jibuti ethiopia da kuma kenya domin tattauna hare-haren soji kan ƙungiyar alshabab al a daidai lokacin da kungiyar ta sanar da kai hari kan hedkwatar gwamnati da ke babban birnin somaliya ta hanyar buɗe wuta a wani taron manema labarai da ministan yada labaran somaliya dawud awis ya gudanar ya bayyana cewa shugabannin kasashen yankin sun halarci zaman taro a hedkwatan da aka shirya kaddamar da shi kuma mahalarta taron sun tattauna kan batutuwan tsaro da suka hada da hanyoyin inganta haɗin gwiwar yankin a fagen yaƙi da ta'addanci adalci Dawud Awis ya kuma bayyana cewa shugaban kasar Djibouti Ismail Umar Gule Kenya William Ruta da firaministan habasha abiy ahmad sun halarci zaman taron birnin na magadishu taron dai ya biyo bayan tsauraran matakan tsaro da suka hada da soke zirga-zirgar jiragen sama na tsawon kwanaki biyu da kuma rufe dukkanin manyan titunan babban birnin kasar a halin da ake ciki kungiyar ta al-shabab a somalia ta kai hari a tsakiyar wannan mako a wani yanki da ke birnin magadishu fadar mulkin kasar wadda ya hada da gwamnati ta hanyar buɗe wuta kan ginin ba tare da bayar da rahoton ko da jikata ba hakanan kungiyar ta dauki alhakin kai harin bam da aka kai a birnin magadishu kamar yadda wani shafin yanar gizo mai alaka da kungiyar ya bayyana har ila yau a cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta al-shabab ta ce ta kai hari kan fadar shugaban kasa da wasu shingayen binciken jami'an tsaro a birnin magadishu fadar mulkin kasar waɗannan har-hare sun zo ne a daidai lokacin isowar shugabannin kasashen makwabta kenya habasha da jibuti a jere zuwa birnin magadishu domin halartar taron koli da aka gudanar kan tattauna batun yaƙi da ta'addanci tun daga tsakiyar shekara ta da ashirin. 22 da ta gabata sojojin gwamnatin somaliya tare da haɗin gwiwar ƙabilu masu ɗauke da makamai suke ci gaba da kai farmaki kan 'yan ƙungiyar al tare da sanar da kashe ɗaruruwan 'yan ƙungiyar gami da kwato iko da wasu muhimman wurare kamar yadda tun a shekara ta 2007 ne kungiyar al-shabab ke yaƙi da gwamnatin tarayyar somaliya da ke samun goyon bayan ƙasashen duniya kuma bayan da aka kori mayakan daga manyan biranen ƙasar a tsakanin shekara ta 2011 zuwa 2012 sun koma yankunan karkara sannan akalla mutane 38 ne suka mutu a wani fada da ya barke a yankin somaliland a arewacin somaliya a ƙarshen makon da ya gabata dangane da takaddamar da ke da alaka da birnin lan north wanda jamhuriyar somaliland da kuma yankin da ke makwabtaka da portland suka yi musayar wuta tsakanin su jagoran yan gwagwarmayan las anut ya ce sojojinsa na somaliland sun kai hari a birnin las anut da manyan bindigogi kuma harin ya janyo hasarar rayuka da jikata daga bangarorin biyu ciki har da fararen hula tun daga ƙarshen shekara ta 2020 biyu irin wannan rikici ya zama ruwan dare a yankin kuma dukkanin somaliland da portland na zargin juna da hannu a rikicin kuma a farkon watan fabrairun da ya gabata larduna uku da suke yankin da aka fi sani da jamhuriyar somaliland ciki har da lardin sol da ke birnin na las anot sun sanar da cewa suna son komawa karkashin somaliya a wani labari na daban kuma tawagar wanzar da zaman lafiya ta tarayyar afirka somaliya ta ba da labarin cewa mutane uku sun mutu yayin da wasu takwas na daban suka jikkata bayan wani jirgin sama mai saukar ungulu na tawagar ya faɗo a ranar asabar da ta gabata a yankin karamar hukumar shabele da ke kudancin ƙasar ta somaliya tawagar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa jirgin mai saukar ungulu na ɗauke da mutane goma sha ɗaya ciki har da sojojin somaliya kuma suna cikin jigilar waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikkata ne a lokacin da ya faɗo sanarwar ba ta bayar da cikakken bayani game da waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikkata ba ba ko kasashen da suka fito ba sai dai ta ce an fara gudanar da bincike don gano musabbabin hatsarin jirgin tawagar majalisar ɗinkin duniya tana taimakawa gwamnatin tsakiyar somaliya a yakin da take yi da kungiyar ta'addanci ta al mujahidin mujahideen masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya to da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin fitar mu ta wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara to sai dai kafin mu karkare baki ɗari ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio Thank you.